أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله يومنا wato ranar litinin shida ga watan ramadan shekara 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da ke daidai da sha biyar ga watan bakwai shekara 2013 wato shekara ta miladiya uh, my brothers and sisters in islam my listeners assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi Uh, this days, yesterday and day before yesterday and today, we are speaking, we are going to explain verses of the Quran that has to do with the people of the book. When the Quran says Ahl al-Kitab, he means the Jews and the Christians. Why? Because uh, Allah recognized or Muslim recognized that they have prophets and books were sent to them. Moses came with the Torah and Isa alayhi came with the Injil. Uh, what the Quran is trying to show is this Ahlul Kitab, despite the fact that they know that Muhammad وسلم, is, uh, is the last prophet and that the Quran is the last revelation, because the Quran comes in similitude with what the Torah and the Injil is speaking about the same thing, worshipping only one God. You should not worship except one God. But the Quran is telling us why do the Ahlul Kitab, the Jews and the Christians, why do they prefer non-pagans? Why do they prefer pagans to Muslims? They prefer to assist, to help pagans than the Muslims. Why? So Allah is saying, you see a lot of them yesterday that you see a lot of them them into alliance with pagans. And Allah is saying this is an evil thing which they do. They do that even despite the fact that they know that Allah will rest His anger on them. And they know that they will be in an eternal, they will be in an eternal punishment. So today Allah is saying, وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ If they have had faith in Allah and his last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and what is revealed to him, they wouldn't have taken such pagans as friends and protectors. They wouldn't have done that. ولكن كثيرا منهم فاسقون but the thing is that many many of them are people who have transgressed have gone out of uh, faith and uh, transgressed against their religion that's why they always prefer pagans to non-Muslims. The fact that, uh, despite the fact that Muslims acknowledges their religion, acknowledges their books, but they don't want to believe that Muslims are closer to them. Uh, despite that, the next verse, the, Allah is trying to tell us, categorize to us non-believers of the Ahlul Kitab. He's trying to give us a strata of hatred and love toward Muslims. They are not all the same. God in the next verse is trying to show us the pagans and the Jews are more severe in hatred to Muslims than any other people. And the people of the book or the Christians are closer in love to the Muslims. Closer. It doesn't mean they love Muslims. but they are closer because it's a relative statement. And it doesn't mean all Jews hate Muslims, no. It's a relative statement. And it doesn't mean all pagans hate Muslims, no. But you find the most people who hate Muslims are the pagans and the Jews. And you find the most people who are closer in love to the Muslims are those who say we are Christians. And Allah explains this because they have learned people and they have worshippers, hermits, and because they are people who are not big headed. This is a very good qualification for Christians. They should thank the Quran for that. Because we, the Muslims, we are looking into your Injil and your Torah, or if, if you are preaching, we have never yet had any Christian speaking good of the Muslims, despite the fact that Muslims Look how chaste we are. How uh, we don't take alcohol, we don't fornicate, we don't this, we don't that. Islam has forbidden that, and majority of Muslims have tried to confine with this. But yet you don't hear any good thing about Muslims, except that they are killers, they are, which are all uh, lies against Islam this verse or the next verse that will be read which says you find the Christians closer in love to the Muslims has a very uh, significant role to play for Muslims in choosing alliances. Now the world is world of alliances. If you are not strong, if you are not strong, you must attach yourself to another strong party, or else the other party will swallow you up. So it's a world of alliances. So in this world of alliances, Allah is trying to show us those who are closer to you, those who may turn you with your message. So Muslims are supposed to take lesson from this verse. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى You find those closest to you in love, those who said we are Christians. They don't have necessarily have to be Christians. They are closest in love to you. So if there has to be alliances, world alliances, Muslims should align themselves with the Christians because they find solace, they find comfort more with the Christians. I'm not saying the Christians don't hate the Muslims, they do. I'm not saying the Christians don't plot against the Muslims, they do. But when you are faced with two evils, the Qaeda in Sharia is you take the lesser evil. The Christians are lesser evils among the non-believers than the Jews and than the pagans. They are lesser. Allah said this, you find them more in love to you than any other group. So when we have to go into alliances, international alliances, Muslims should go into alliance with the Christians against the non-Christians. And Today, if you look at the political map of the world, the Western world or the Western Europe, Americas, Australia, or whatever call them the Western world, they have generally adopted Christianity as their main religion. They have adopted Christianity as their main religion. And if you look at the Eastern world, they are Christians there, But generally, they are more polytheists. They are more pagans. They worship other gods. They suppress religion. And if you be honest with yourself, you will find that, or you ask Muslims, minorities in these countries. If you go to China, China Chinese don't adopt any religion, but generally they are Buddhists. They worship many gods. So they are pagans to us, the Chinese. The Indians are pagans to us. When you go to China and ask Chinese Muslims, how are you treated in China? Are you treated very well? If there is no any government official with them, they will tell you the truth that we are suppressed. I met a Chinese in front of the Kaaba and I asked him, what is the situation of Chinese in China? You know, there is no Chinese government there. He is telling me the truth that Chinese are suppressed in China. Muslims, they are indigenous Chinese, but they are suppressed. They don't have that freedom. They are not well represented in the armed forces, well represented in the economy, even their land, where their majority is almost uh, diluted and captured. Muslims in China seriously complaining and Chinese are pagans. Pagans means they are worshipping many gods. In India, there are more than 120 million Muslims. The Muslims in India are more than all the Nigerians in number. Or close to them, the Muslims. But still they are minority. Minority, because the Hindus will be about 100,000 900, 900 million, close to a billion or more. This number is a minority. Now ask the Muslims in India, what is their situation in India? They said when the British gave India independence, 50% of the British army, of the Indian army was Muslim. 50 yes. The British used the Muslims because Muslims in war, in soldiers, they don't care, so they are better soldiers than anybody. The British used them to conquer the land. When the British were going, when they went, 50% of the Indian army Muslims. But now, after so many years, that was in 1945 what? After so many years, the percentage of Muslims in Indian army is no more than 3% systematically they have been removing Muslims from the armed forces, from the economy. Yes, they are suppressed. That's why Muslims are suppressed in India. Their policies. Russia, a communist country which has adopted secularism, they deny religion all. When they were Soviet Union, they suppressed all the Muslim republic states he cannot teach their children even the Quran, they cannot go and pray. In Chechnya now, Muslims, it's a Muslim uh, country, is, is, uh, is destroyed. Dagestan, Russians, they are merciless with the Muslims. The Muslims, if you ask a Russian Muslim, how do you feel in Russia? He will tell you, I am suppressed. Seriously, seriously suppressed no rights for them, for their children and their women. They don't consider religion. Now, if you compare with the Muslims in Britain, Muslims in Canada, Muslims in the Western world, if you ask the Muslims, they will tell you yes, there's discrimination, but overall we are better than Muslims. Sometimes they say we are better than some Muslims in their own countries. We are better than Muslims in their countries. I remember when some Muslims were saying during Hosni Mubarak in Egypt, a Muslim in London is freer to even preach Islam than one in Egypt under Hosni Mubarak. It's freer. So as Allah said, لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى Yes, today. The Christian Western world is closer. I'm not saying they don't have their atrocities. I'm not saying they don't plot against Muslims. I'm not saying they 100% love Muslims. No, but Allah said they are closer in love. And so they will be. Alaga ta malam ga mata biyu masu musulunta. Okay, Islam means submission to Allah. You submit yourself to Allah. then you have faith in all the messengers Allah has been sending. The last prophet, the last messenger is Muhammad wasallam. So we want you to tes testify in front of Muslims uh, and follow after me. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أوكي Vamos, vamos. Okay, what you have said now is giving a testimony in front publicly that you are a Muslim now. And uh, we have accepted your testimony. You are now all Muslims like us, no difference. Uh, what are, what's your name? So uh, which what, what which name do you want? Islamic name. Amina. Uh, and what's what name do you want? Okay, what does she want? Hawa. May Allah bless the two of you. Um, the gift Okay. The gift for you from your Muslim brothers and sisters and the uh, books that will assist you and uh, there's a school or committee that will take care of your problems inshallah. May Allah assist you and help you. So what we are seeing, this verse is very important for Muslims in these modern times. because it determines our political alliance. If we want to use the Quran as a compass to guide us in these turbulent waters of politics, Muslims should understand this verse. In the world now, the Prophet ﷺ said, and this hadith was narrated by Mustawrid al-Qurashi, one of the companions of the Prophet, had a hadith, تقوم الساعة والروم أكثر الناس is narrated by Muslim, is Sahih. One of the Prophet's companions, sallallahu alayhi wasallam, had a hadith. He said, the, hour will come when Rome أكثر and the Romans will be more in number. What does that mean, more in number? يعني they will be more victorious, they will dominate the world. تقوم الساعة والروم أكثر الناس When the Sahabi said this to another Sahabi or another person had him, they took that message to Amr bin As. Amr bin As is the governor of Muslims in Egypt. In Egypt, they took Egypt from the Romans. Romans were ruling North Africa. And the Muslims, the Sahaba, were capturing the Roman lands they were taking jizya from the Romans, they are conquering the Romans. Then suddenly he had a news from the Prophet that in the end of the time these Romans will be more. So he told the Sahabi, come, Absil Matakum, look at what you are saying. Now we are defeating them. And now you are telling me in the end they will be defeating us. Then this Al-Mustawrid told Amr ibn As, say said, this is exactly what I heard the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said Exactly this is what I had him say. So Amr bin As is the governor, a politician, he knows everything. What he said, oh yes, yes, they have four qualities. Yes, they have four qualities. So he foresaw with those four qualities they will defeat us Muslims. This is in, Bukhari. I mean Muslim. What are these four qualities? One, he said, أحلم الناس عند الفتنة in the kidnapping, when there is tribulation, when there is clamor, when there is fitna, fitna wants people are composed, patient, and very intelligent, to, with cold uh, brain, to think about the fitna. If there is a fitna, for whom ahlamun nas in the fitna. If there is fitna, these Romans will be people who are more composed, and we will think very well to get out of this fitna. أحلم الناس in the fitna and this is nizba. what we call relativity they are more among all people. it doesn't mean we Muslims are not no we are but they are more the next second word, he said أسرعهم إفاقة بعد مصيبة the next quality is that they will easily, quickly, they are more efficient in recovering from disaster. If there is a disaster, earthquake, or flood, or anything, they will be quick in recovering, recovering from that disaster. أسرع إفاقة من مصيبة. And the third one, the Prophet ﷺ said, awshakahum كرة بعد farra when we are fighting in a military war when we are fighting and when we withdraw from a fight they are more capable of mobilizing themselves again to fight again so when you are fighting them and you see they withdraw they are not withdrawing they are changing their tactics they are good in military power you never defeat them They withdraw, they withdraw, and you go nice and they come back to you. أَوْشَكَهُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةً This is the words of Amr bin As, what he saw. Because he was not fighting them, telling us what he saw in them. Then the first one, Amr bin As said, خَيْرُهُمْ لِمِسْكِينُ وَيَتِيمُ وَضَعِيفٍ خيرهم لأن خير هو اسم التفضيل it means best of them best of them for the poor people. Best of them for the orphans. Best of them for the weak people. Among them, if you are poor, among them, if you are an orphan, among them, if you are weak, they try to strengthen you and help you and assist you. He has seen that in them. They are best. Then he forgot his, because now, first he said they have four qualities. Now he said, oh, there's a fifth one fifth quality is a hasratun jamila beautiful jamilatun yani nice they have a nice quality amnahum min dhilmul mulk amnahum yani they prevent them, themselves they repel the injustice of rulers they don't like a ruler to take people and suppress them They don't like to be suppressed and they don't like others to suppress other people. And These are the qualities of the Romans in the last day. And whoever, whoever is just, Allah said, كُنُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ We should say what is true. There's a, an American, I met him, he became a Muslim. Black American became a Muslim so he went to Saudi Arabia, we are together with him. He wants to study Islam. So his mother is still a Christian. So when he wants to leave America to come and study in Arab lands Islam, his mother told him, the mother told him, I don't oppose you being a Muslim. But please don't go to this land of barbarism. Don't go to the land of barbarism. Because Muslims are barbaric. So he said, no, no, no, he will leave. He left America, came. So one time he told me, please, he wants me to assist him in learning Islam. So we used to meet together after us. So he told me that he's really confused. He's really confused. He said, Why? You see, now I left my mother. She told me, Don't go into those barbarians. She told me this, but she's not opposed to my religion. But what she told me now, I'm seeing it. Bad treatment from Muslims, especially the Muslim Arabs. Because if you are not a very good Muslims, if you are not a very good Muslim and you went to Arab land, you can easily leave Islam. No, it is their nature. It's their nature. An Arab man, like if you are going to Muslim uh, doing Islam for you, where is uh, he's asking you without even courtesy of asking you. But you too, if you do the same thing to him, he will honestly try to help you and assist you. Just move them like that. Please, where is the way to? They start to help you. So it is their culture. They don't have courtesy. It's the culture. So when he found himself in such situation, I said, No, you are coming from the West. And let me tell you what the Prophet ﷺ said. So he brought this hadith, this translation of Muslim, he read it. Before I finish reading it, he stand up and said, This is a true prophet. This is a true prophet. Yeah, and Muhammad ﷺ is a true prophet. And his faith came back. Oh, in the end of the world, Muslims will be low. They will lose all their good qualities, and the West will take these good qualities. So now, he knows how to compromise between faith and the good qualities of the West. May Allah guide us to the right path. I'm saying this, sorry, I've taken a lot of time. It is because it's very important. Muslims, when we are going into alliance, we should go with the west against the east. Why? Because they are Christians or they claim to be Christians. Simply, why? Because Allah has said that they love you more than those who don't claim to be Christians. So unfortunately now, the Muslims too are divided now. Some Muslims, they go to the Eastern Bloc And some goes to the Western Bloc. Those who goes to the Western Bloc are fairer than those who goes to the Eastern Bloc. Don't you see? Rome, really غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. So, Church of Rome is telling us that the day Romans will defeat the Persians, that day Muslims will be happy. The Prophet, the Muslims want Romans to defeat the Persians because Persians are pagans. So, since the time of the Prophet ﷺ, the Muslims and the pagans and the Western Romans, we have been in close association with the Christians. And Najashi, the first hijrah to Najashi, is a Christian. And the Prophet ﷺ, the Sahaba are happy the Romans defeat the Persians. And it still goes today. Our political alliance, if it must be, then it will be with the West against the East. Because the East, look at your own brothers Muslims, how they are suffering in the East. ana ga ta malam ga mace mai musulunta guda daya ana kawo su da yawa take ji to uh, musulunci shi da imani da Allah da manzannin shi gaba daya na ƙarshen su Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna so ki kalmar shahada ki ce ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله to kina ba da shaida kenan ashadu na ba da shaida cewa ba abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma kina ba da shaidan cewa ba Muhammad manzon shi ne saboda haka zama musulma kamar dukkan munan da muke nan abinda ake so mai sunan ki yanzu to wani sura take so Aisha may Allah bless you there is a lot to learn about Islam now even what you is prepared to do like washing your body your prayer there is a committee will assist you now and this is gift from your brothers and sisters in Islam uh, <clears throat> I think I will stop here because of the importance of this in English tomorrow maybe I will continue in English there to bismillahir rahmanir rahim wato Allah ke cewa walau kanu yu'minuna billahi wan nabiy Muhammad wa ma unzila ilayhi mattakhadhuhum ay al-kuffar al-arab awliya walakin kathiran minhum fasiqun wato jiya ana magana cewa zaka ga da yawa daga cikin ahlul kitab suna kutsawa suna kutsawa cikin kafirai jiya abinda muka duba kenan kuma Allah ke cacar da abin da rayukansu suka kaddama musu na ɗaya dai Allah ya fushi da su kuma su dawwama cikin azaba mai radadi to Allah sai ya ce walau kanu yu'minuna billahi wan nabi da sun kasance suna imani da Allah da manzon shi da kuma abin da aka saukar mishi matakharuhum da ba su su ba ai al-kufaru arab da ba su kafirai auliya ba abokai domin yahudu ahlul kitab da nasara sun fifita mushriki akan mai imani alhali mai imanin nan ya yi imani da littafin su taura da injil kuma duk abin da suke mun yi imani da shi sannan kuma mun yi imani da wani manzo da ya zo amma duk da aka yi an tambaye su su ce ha ulai ne ake ta alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yu'minuna bil jibti wa taghut eh, wa yaquluna lil ladhina kafaru ha ulai ahda min alladhi ha ulai ahda min alladhina amanu sabila me yaƙo suke cewa yahud yahud sai su ce wa'annan kafurai ahda sun fi shiryuwa akan wa'annan mummunai. za ka da littafin Kur'ani za ka da annabi ka yi imani da Allah da tashin kiyama baka shan giya baka barna baka komai sallah azumi salihin dai mutum sai su ga mashirki mashayi mazinaci su ce wannan ahda min alladhina amanu sabila ga su Allah ba su littafi sai su da gaskiya Kuma ba su gaskiya haka kafirai domin kiyayya da addinin musulunci shi mushrikin nan eh, mushrikin nan ya fi gaskiya amma ya sun sani bai fi ba kawai dai ne don kiyayya don kiyayya saboda kan kazo da yahudi ne ta ai gara pagan an animist da ne da musulmi alhali mun yadda da annabi shi da taurati shi to haka halin su yake to Allah yace da sun kasance suna imani da Allah da manzon shi da kuma abinda aka saukar Qur'ani mattakhazuhum awliya da ba su rike su awliya ba amma yanzu kun ga suka rike su awliya to me Allah ya walakin na kasiran minhum amma mafi yawansu abin sani shi mafi yawansu wa fasiqun fasikai ne don fasikancin su shi kai su ga rike wa'annan abokai kharijuna anil iman wa amana alqalil alladhina ma kharaju an ta'lil kutubihim wa tamassaku bin nifaq amma kadan daga cikin wanda suka imani ma kharaju an ta'yin kutubihim ba su fita daga abin da tafi suke koyarwa ba wa tawassaku bil mithaq suka rike alƙawarin ne da Allah ya ba su to wannan zamanin har yanzu muna nan muna bin tafarkin yahudu da nasara har yanzu su wato da yahudu da nasara ba su yarda da addinin juna ba ba su yarda da juna ba a addinance amma kuma in addinai suka tattaru suka tattaru da mushrikan eh, maguzawa da yahudawa da kirista da sauran addinai da musulmai in an haɗu a wuri duka sauran addinai sai su gungumin su haɗu wuri ɗaya suna gaba da wa da musulunci su don gani mu inna musulmi mu ne muka bace mu ne muka lalace amma su sai su haɗe su gungun ahza suke kullum abinda ke faruwa a misira kenan yanzu ba duka kafiran duniya sun yi su sun gungumi su dai a cire wannan mursi daga wannan kujera a cire shi daga kujera domin ne domin sun zo da sifar musulunci mutum ya zo da gemu yana karanta qur'ani yana hutuba yana ba abin da yana koya mutane tsarki su gyara rayuwarsu a cire shi aka ce ya je kasar rasha yana neman a sai alkama ba su saya ne amma har ya sauƙaƙe hanyar shigo da ita sai rasha suka ki bashi amma yanzu da ka tsige shi kyauta wannan alkama suke bayar za su bayar kyauta to su kasashe kamar saudi arabia da kuwait da ƙafa da dauna da imarat da sauransu kasashen larabawa don allah da aka yi wannan zaɓe aka zaɓi mutum zaɓe irin na musulunci domin Allah ya ce wa amruhum shura bainahum wa yau fi yunfiqun zaɓen musulunci shi ne shura mutane su zaɓi wanda suke so shi ne musulunci ba maganan wannan ya mutu ya baɗan shi ba maganan wannan ya mutu ya baɗan shi sannan wannan addini yace in an zaɓi shugaban nan aka mai mubaya'a bai halatta duk abin da ya muku ku yi hankuri alaiku bi sam'i wa ta'a wa in abdan habashiya ba ku son shi kun kamace shi amma ku yi hankuri ko ba Allah ce ba ashe ya kamata da sun ki mursin nan inda addini zabi shari'a musulunci ba ma da shari'ar demokratiyin ba ku yi hankuri da shi tunda kuka zaɓe shi kuka rushe mubaya'a to me ya kai wayannan kasashe saudi arabia kuwait da sauransu me ya kai su da aka yi wannan gwamnatin sun ga ana wahala domin ba mai layin mai an tsinke hanyar mai ba mai ba alkama yunwa ya zo domin allah jarabe su ya gani da gaske suke yi za ka kai kawai amanna kawai allah baku? sai allah jarabe su to wayannan kasashen mai kuɗi mutumin nan can kasashen ya fara zuwa neman taimako neman agaji amma aka hana shi ana cire shi da awa biyu na yin mai ya ɓace da awa biyu ba a yi kwana ɗaya ba waɗannan ƙasashen khalif suka ce dala biliyan goma sha biyu sun ba su ba ƙasar masar kyauta soja sun yi ku an cire musulmai an dawo da tsari wanda yake ba musulunci suka tattara suka ba kasar misira yanzu domin yanzu da ke mulki amma bayan wato star me ya faru wasu abin da ya faru sai sa muke muka gargadi abin da ya faru abin da ya faru a misira tun lokacin ayyamin fir'aina fir'ain ba a taɓa yi ba mutum mutane su zaɓe shi su ce mun yadda zama shugaba ba taɓa yi ba sai akan wannan mursi ba taɓa yi ba kullum dai ana ƙora mutane ya wanda ya fi ƙarfi shi kama misra shi an yi zaɓe irin wanda Allah ke so da manzon shi da kuma yadda addinin musulunci da an yi ko bai halatta a shari'ar musulunci a tumbuke shi to a shari'ar demokrasi ɗin fa shi ma bai halatta a tumbuke shi sai da wani zaɓen amma turawan gabas su da ke cewa muna son ba mu son danniya amma nan da yake musulunci ne kuma suna da wannan kiyayya da musulunci sai suka yi kamar ba su gani ana yi ba suka kai da kai sai sun karɓi mulki duk taimakon da ake ba misra sun ce zai ci gaba shi kuma dole khalif me yasa suka yi wannan ta'asa ba wani abu bane dan sarakuna ne ke mulki dan ne sarakuna wani ya muke bawa an shi ci gaba da mulki shi ne kawai domin shi tsarin sarauta tsarin sarauta abin da yake yi da ka hau kujerar gidanku to ba abin da ba za ka iya sayarwa ba don a bakka da wannan ne kujera ko ne ne komai za ka sayar addinin ka sayar komai inda za a baka da ne shi ne kawai ba wani abu ba ka san abu ba kyau ka sani amma don kujerar in ka ce ka za a cire ka sai ka ce to ai gara gara in rasa wancan da in rasa wannan kujera shi ne musibar da ke samun sarakuna don wannan musibar ne fa Allah da kanshi yana ganin hulafa yana ganin daular musulunci Allah da kanshi shi ne ya kace kace da ita cire ta domin ya sace musulunci da matsayin tsira tashi hulafa an yi zamanin da khalifa irin zaman nan da muke kiɗe-kiɗe ana yi da mata ana rawa ana shan giya to Allah zai bari wannan daula ba zai bata ba har garma islam ɗin ya tafi ba daula domin daula ta zama mishi musiba na kan ba mutane misali da dan kwai eh, ɗin da kuke gani dan tsako kafin zama tsako yana cikin ƙwan nan yana ruwa ɗin nan wannan abin da kwasfar ita ce kare shi ta tsare shi ta kare shi har sai ya zama ɗan tsako amma yana zama ɗan tsako ita ce zai fara fasawa don ita ce za ta fara zama makiyin shi na farko don inda ya fita daga gare ta ba zai mutu ko haka ba zai mutu to haka musulunci ya zo in bai karya wayannan sarakunan ba ya fito shi ma za a shaƙe shi ya mutu sai zai kakkarya su ai ba kawai ko ina ba duk ko ina Allah zai kakkarya su domin su ke shaƙe musulunci ba su bari ya tafi me matsalar su shi a ai ga dayayi ba mutane suka ce suna son shiga ba alhali addinin mu wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun Zaɓe ake yi a musulunci ba ka ɗora kanka ko ka ce dan baban kai na kai ka hau mu shi a musulunci to shi yasa duk masu bin tsarin nan zaka same su da rauni saboda haka duk abinda su abinda yake faruwa turawan ne ba sa son haka sai su ce musu to kafin ko ka taimaka domin ya taimaka yanzu nan shi ma a gare shi yanzu za a kunna wata wuta a ture shi ko fahimtar da abin da ke faruwa to Allah tsare mu eh wancan da aka faɗa na larabawa eh wanda kake ba wancan wanda yake cikin eh jafa eh, a kenan suna kawai haka musulunci eh, to ai musulunci yana buƙatar tarbiyya ba kawai ka ce ka musulunta ba kawai shi nan a halayen musulunci yana buƙatar tarbiyya da karatu da ilimi to ilimin mun bashi shi ka mana matsala saboda ka muna da rauni so abinda tura ke kokarin yi a shi shine kada ku yadda wato musulmi a gane hanyar zaɓe kada a gane hanyar zaɓe a ci gaba da da sun yi maganar askar soja ya ku ko a maganar mulukiya wani a da danna su? to yanzu dai ta wata hanya Allah ya kawo tsarin zaɓen ba a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Amr bin As ya lura tuntuni amnahu min zulmin mulk ba ya lura suna da wani tsarin mulkin da ba a zalunci tuntuni sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane suna da wani tsarin mulkin da ba a zalunci akwai wani rahal musulmi masu irin yawon nan ya ingila tun kafin musulmi sun mai ingila da ya je sai ce ya lura da wani abu zai ga bature ya kashe shekara arba'in saba'in amma hakorin su bai faɗi ba kuma bai yi hurra ba wani mutane a cikin littafi sai ce amma na nuna wani abu mai kuɗin su a can bai tunani na tsoron sarkin su ya kwace mishi ko da wato abin da wampers mai kuɗi a can sai ne ba ka tsoron sarakuna kowa in ka tara kuɗinka ba ka tsoron kowa zai kwace maka ya ce alhali lokacin a ƙasashen musulmi kana da kuɗi kana tsoron sarakuna kullum mu kwanu za su su kamar kayan su kansu ɗiba saboda haka ga mutane suke yi a ƙasar musulmi shi za su yi saurin wura haƙoƙi na faduwa ce ga wani abin mamaki kuma a ingila lokacin ya yace yarinya ce karfe sha biyun dare ta fita ta ga ɗan sanda ta ce mishi tana so ya kai ta wani wuri ya kai ta wuri yace bai taba ta ba yace wannan yarinyar da kasar musulmi take a wannan lokacin tana magana da dan sandan mai shi zai fara sa hannu ya kama ya taba ta haka ka lalace sutura suna na hanyar da haka abinda kawai suke a musur musulunci ne ba sa so shi ne kiyayya sai sa suke amfani da karnukan su da ke cikin shugabannin musulmi suna cimma dole su su kuma kowane ɗaya daga cikin su mulkin shi yake so to abin da ya same mu a ƙasar nan kenan abin da ya same mu ƙasar nan kenan babu da wani uzuri a gaban Allah ranar tashin kiyama babu da shi wannan ƙasar da Allah ya sa mu hulafa a kanta Allah ya ga mala'iku inni ja'ilu fil ardi khalifa Allah zai sa ƙasa so in ka same ka a ƙasa to kai khalifan Allah ne a wannan ƙasa Allah ya ba mu ƙasashen mu sakkwatawa Allah ya ba ku ne sakkwato kanawa Allah ya ba ku kanawa zage zage Allah ya ba su zaria katsinawa Allah ya ba su katsina bare bare Allah ya ba su ne mai duguri khilafa ce to za a yi duka mu dunkule mu dunkule sai kuma mu ɗauki wannan mulkin da ƙasan nan da mutuncin mu da darajar mu mu ɗauka mu ba wancan gefe ya zama shiri a kanmu wai ba kuma a kanmu ya muna adalci ba fa wai ga shi ka yanda kake so ya kashe wanda zai kashe ya kulle wanda zai kashe kulle ya abin da yake so cikin ƙasa ba mai iya ce mai uffan ko ba ka abin da ke fara ba to matsala imani ne walakin na su fasiqun suwaye nan ba magana yahudu na ba ina magana yan siyasa mu Su fasiqun shi ne sarari fasikanci ne kawai saboda haka muna faɗa haka ne ba don wai a musgula mai ba domin ne ba sai an mulgula maka a rediyo ba a jiki muna ji ba haka ba kowa sani dan mu gyara ne kuma shi na amfanin qur'ani kuma shi na amfanin wa'annan ayoyi dan mu gyara babu wani dalili da za mu dinga kanmu wasu ɗan tsirarin mutane sun ka juya wanda suke so ba wannan dalili a gaban Allah ran tashin kiyama dole mu kwato yanci kanmu dole mu haɗa kanmu mu fita daga wannan kunci ba ma haka ba tun yanzu dole mu saka burki mota ce ke gudu one wani ne ko nawa wa kuke na wani wa ya ce 200 200 mota ke tafiya 200 kuma ga direba ya ɗauki kwaiban giya yana sha ya za kare ya za kare ya za kare eh to abinda dai muke so dole dai a sa birki ko ba haka ba a rage gudu za a rage gudun tun yanzu yan majalisa yan majalisa gwamnoninmu duk za su iya rage gudun wannan haɗarin da muka shiga a to direban in ka yi canza shi kuma zai zai tsuntsire da motar a bi hankali har ta tsaya a bi hankali har ta tsaya to amma wani wani ya taka birki mana wani ya taka birki yan majalisa su taka mishi birki gwamnoni su taka mishi ne birki domin ƙasar nan gaskiya ana zubar da jini ana kashe mutane ba wanda ya sani ana wahala ana kisa ba wanda ya sani dare da rana me yasa mai burki na farko ku zo ku ce wannan abubuwan da aka ajiya ka girke sojoji a cikin garin ku ba shi ne maganin ba a cire sojoji daga cikin garin musulmai a cire su ba wani muna faɗa da sojojin bane ni ke na night training a soja su je nafi su je su duba faɗi na na yi training amma ko ni din nan eh soja ne ba zan ce ku kai ni kan hanya ba wai in yi controlling civilians domin abin da ake koya maka ka kashe mutum kawai ka ce wannan makiyinka ne kalle shi babu gani wanda suke a abin da kawai yana jira a ce faya ya harba ko ban gani ba ko da ko da uwarsu ce mashi kawai in dai wannan sai halba to ya za a ku yadda a kawo wannan a cikin gidanka duk yadda za a yi a amfani da 'yan sanda mana za a iya taimaka wa 'yan sanda wannan kuɗin da ake kashewa a ba 'yan sanda a yi musu motoci masu kyau a musu satellite kai telefon din nan ka ɗauke shi telefon fa za a iya ganin ka duk inda kashe a duniya a taimaka ma 'yan sanda a ba su ƙarfi a kasashen da suka ci gaba kamar america soja din ya fito ko san tsoron ɗan sanda yake yi domin ɗan sanda zai iya arasa shi don ne don laifi amma shi zai iya arasa soja dan sanda ba zai iya ba to a kalfafa 'yan sanda a karfafa su a cikin wayannan garurukan wannan kudin da ake damkawa ana ba soja a bari ba abin da mutala so yake nan ba ya rage yawan sojojin ma don me amfani yawan sojoji haka mutala soja ne ko ba soja ba ta ce a rage me amfani su tunda ba yake yake yi ba abin da muke so a taimaka wa police police na wanda kuke gani za a yi da na yan ciki duka su za su maganin zaman lafiya kuma in ka ba su kuɗi suka ƙoshi ya zama ba su kwaɗayi za ka kusa adalci to amma ya taso gida yaro ba lafiya bai biya school fees ba shi kai shi yana jin yawa kuma ka ba shi yan bindiga hanya ne zai yi ne ya kai zama police sai zama amurwa maimakon police sai zama amurwa to abin da ya kamata ake nan a cire sojojin amma eh ba ka ganin kasa idan ba ta da soja eh su suka san cewa sojojin ta ba su da karfi eh. ko kuma yan kaɗan ne su sun fita soja eh. sun bi da karfi sa iya danne wata wani haƙƙi na Ta kamar yadda ya faru tsakanin Najeriya da kamar Abukasi eh to abin da ke cewa in ƙasa na da soja ba ta da soja da yawa abin da ake cewa yanzu an gane ba yawan mutane a soja shi ne soja ba ba yawan mutane ba ne yawan wasu a training da kuma wani irin makamai suke amfani da shi shi ne mutane ke so yi mu rage yawan mu amma mu inganta training ɗinsu kuma mu ba su makamai na zamani na yaƙi da yanzu kuma ba ka buƙatar soja cikin gari a cikin garinka baka bukatar su duk wanda ka ga ya yadda aka zo mishi da soja a cikin garin shi gaskiya sakaren mutum ne gaskiya ku duba mutanen lagos mana su da kansu suke faɗa aka kawo har eh, an buga takardun da shugaban lagos ne ya aikawa president ya ce yayin wayannan sojojin ya cire su daga domin shi ya san soja ana amfani da su don yakin makiyi in kuma ka basu kenan mutanen lagos mun zama makiyin najeriya kenan to mu an ba sojoji a kasashen mu ashe mu ne makiyan shi kenan ku gaya mishi you are fighting us then you are our enemies yes bakwai ce mana sojojin mana ya cire yana da muhimmanci a cire su gwamnonin mu ne za su iya wannan yana daga cikin taka birkin da nake magana fa yana daga cikin ne a taka musu birki domin ne da waɗannan sojojin da wannan state of emergency din ne za a ji daɗi a danne ƙasa a yi maguɗi a zabe ko ba ka ba to muna nan muna ta hankali waccan azumin da na yi wa'azi na yi magana a cire muna sojoji gashi shekara ɗaya mai kyau ta zo sojojin na nan ba wanda ya harraka su fara su ake yi su yi kuma da kirki a cikin su ba wa alaikum salam haka hmm. rashin ne eh, da yi to

lokacin da ya ce sauka na ce ai nan ne sauka da ke shi ne kuma da ke sauka da Allah lokacin da ba mutum yana mutum da sunanci da ke shi kuma da ke sauka ko kuma kuma ma ya shiga wajen wani lafi yayin da ce mutum mutumin na ba ni ba shi ne a'a abin da ka faɗa duk wani a cikin nan duk wani malami mai rawani ko mutum mai gemu mai sifa musulmi ba sai ka faɗa ba ya sani ya sani har in ka wuce wanda musulmi ne za ka ji rahamar musulunci in ka wuce wanda ba musulmi ne kuma za ka ji azabar nar ko ba ka ba to abin da nake magana yaya za mu yaddan mu kanmu wannan Allah ƙasar nan mu ya ba fa don ya tambaye mu ya za mu yi sai ko mu dauke ta mu ba wani wannan kuma ya na azabta mu kuma mu yi muna shi muna kallo muna kallo nan ne za su iya so haɗu gaba ɗaya da murya ɗaya da sauti ɗaya a cire soja daga cikin ƙasashen musulmi da ke cikin wannan najeriya a kai su boda a kai su boda amma me suke a cikin gari a kai su boda su ko magana boko haram ɗin ku ba su da police ku gyara ku gyara police ku gyara police in ko kuna ba ku da mutane a police yanzu da ina ce za zuwa ɗiba na mula ku shiga da Allah a cikin ku nan san eh, ɗan sanda sun ce muna son ku zo ku ɗiba amma abin da za ku yi yaƙin boko haram ku ɗaga hannu wani zai yi wani ko haram ake yaki ba kada suke yi an zo ana tuhuwa mutane kawai ana azabtar da mutane a banza wannan aikin gwamnati ne aikin gwamnati su saka birki su saka birki a tafiyar nan da muke yi kafin mota ta dingire Allah ya da mu to Allah ce walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilayhi la takhazuhum awliya wato matsalar matsalar matsalar shi ne fasikanci ɗan siyasar masu tuwon Allah su daina fasikanci watan ramadan ya zo watan ibada ya zama daga yau sun tuba su daina fasikanci su saka Allah a gaba kuma su daina neman shugabanci ba Allah ke da mulkin nan ba yawan neman ka ne. su daina neman shi amma su haɗa kansu a kan wanda ya dace domin matsalarsu matsalarsu matsalarsu in ka ce ku haɗu a fitar da ɗaya kowa yana so saboda haka kowa na ƙoƙarin ne ya samu wani ɗaya ɗan gashi cikas wurin haka masu ce to har gara ma wani daban domin hasada tsakaninsu to dole ya kamata su haɗa kansu kowane a cikin su ya cire guru sa ba shugaba ya bauta wa Allah in Allah ya nufa zai shugabanci duk yadda aka zai shi in kuma Allah bai nufa zai shugabanci na duk yadda ya ba zai shi ba to Allah shi da mu lokaci yi ne lokaci ya mai to a za ta baiwa malama Hafsa Sada

da da rama ko to ai shi ne muka ce mun zama kamar protestants kowa da fada abin da ya gada ba yanzu in malamin ya baka fatawa sai ka ce a ina ka gani wannan fatawar zahiriya ce a'a zai ka ce da littafi kenan kawai kowa da kaga ko kowa littafi wannan fatawar ɗan zahiriya ne su zahiriya sai gundarin qur'ani da gundarin hadisi tun hadisi ya zo ga wanda an ce ya auka wa iyalin shi da jima'i ne saboda ka so ban da shi babu kafara ɗan zahiriya ne to mu alhamdulillah kasan nan ilimin zahiriya bai zo mana ba mutawatiran sai dai wanda mutane za su karanta a can littafi can littafi can su zo su watsa cikin al'umma wanda kuma suke wannan ba al'umma ba alheri suke mata ba don wannan ilimin da aka baka na a in fiqh wanda suke suna cin karni na ɗaya na biyu da na uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ne khairul qurun amma daga baya mutane ko ya bada fitawa yanda yake so amma yanzu muna wani zamani kai mai saurare kullum ka san inda kake ɗaukar addinin ka ka san inda kake ɗaukar addinin ka Allah shirar da mu alhamdulillah wa الحاج عثمان عثمان مأمون عثمان اللي عدن الذي دي تو الله يدافع تعالوا إن شاء الله مش رحمة تو Thank you. Oh, is saying about women who goes to sorcerers to get protection from them. Yes, uh, a good Muslim should not do that. Whoever have faith in Allah on the last day and in the Muhammad sallallahu alaihi wasallam should not consult a fortune teller, should not consult a sorcerer, because that is forbidden in Islam. In Islam, nobody knows the future except Allah. So they should not consult them is un-Islamic. eh yana cewa yana son ma ya dawo hankalin wato a makarantu makarantun da suka zama ko masu zama kansu wato makarantu suna sa yara suna shiga irin